mutanen kasar Saudiya wannan damar taku ce. Hajiya Mira za ta kasance da ku a cikin garin Saudiya tun daga ranar 19 ga wannan wata na Nuwamba wanda ya daidai da 17 ga watan Rabi'u Sani. Za ta zo muku da ingantattun magunguna kamar maganin sanyi, turaren sirrinki, maganin kasuwa, maganin karya sihiri ko shafar aljanu, sirrin farin jini, sabulun tsarki da sauran magungunan gyaran mata har ma da maganin breast da kuma maganin hip sabulai da mayukan gyaran jiki sannan akwai mallako harkoki na gyaran zamantakewar aure kamar mai sirinji, karin kunama, mutuka raba, raƙumi da akala, zubar ma'aurata, kin fi budurwa, sannan akwai ci da kaza ko kwai, akwai kuma wannan jigidar ta mallaka wato biyar jigida, akwai tarin sirrika wanda sai kun zo za ku ji bayanansu. Ku dai ku tuntuɓe ta a waɗannan nambobi kamar haka. sifili bakwai sifili shida uku shida ɗaya hudu biyu hudu sifili ko kuma sifili bakwai sifili hudu biyu ɗaya hudu bakwai shida takwas takwas wannan ta 'yan saudiya ce kaɗai wato sifili bakwai sifili hudu biyu ɗaya hudu bakwai shida takwas takwas. Bismillahirrahmanirrahim mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin Hafsatul Kiram wanda Maryam mai kosai ta wallafa. Ina cikin wanke kafafuwa na in na ta fito daga ɗakin ta tana mai miƙa alamar bacci ta tashi daga shi ido hudu muka yi da ita ni dai na yi saurin yin ƙasa da kaina ita kuma ta wuce kicin na miƙe bayan na idar da alwala na koma ɗakin baba na tayar da sallah kasancewar an soma kiran sallah a masallaci baba bai dawo ba sai da aka yi sallar isha'i sannan ya shigo lokacin har bacci ya fara ɗauka ta sa ta sanya shi tashi na na gyara shimfiɗa ta can nesa da shi na kwanta ina ta sake-sake kafin bacci ya yi awon gaba da ni da safe bayan na tashi na share gidan tas na wanke wanke kwanukan da muka bata daren jiya. In na barci bata san wainar da ake toyawa ba. Baba, me zan dafa maka ka karya da shi? Baba ya murmusa kana ya ce, Innar taki ta tashi ne? Na girgiza masa kai gami da farka. a'a bata tashi ba. Je ki taso ta, sai ki ji me za a dafa ki dora ko? Na tashe ta kuma? Na watsa tambayar da sauri. Kwarai kuwa, ki je ki tashe ta sai ki dora abin da ta ce kin ji? Kada ki damu, babu abin da za ta yi miki hafsana. Ita din fa uwa ce a gare ki. Ba na son yawan musa masa, wannan yasa sa na yankewa zuciyata aikata abin da ya umarce ni a kai. Hakanan na shiga ɗakin da in nake ciki domin ta dota kamar yadda aka ce da ni. Sai faman sharar bacci take yi hankalin ta kwance Wani goron munshari na tashi. Na ƙara dai daidai ƙafarta na tsaya. Na rankwafa na kai hannuna na taɓa ƙafarta ta da niyyar na tashe ta. Kamar jira take a taɓa ta. Ai kuwa ta farka tare da zuba idanuwanta a cikin nawa. Ta miƙe zaune tana mai haɗe fuska. Sai ka ce an mata aike da mutuwa. Na ɗan sha jinin jikina har ina ɗan yin baya kaɗan. Me ya kawo ki ɗakin nan? Na so mu in Ina, ina mai furta. ɗan baba ne ya ce ya ce na zo na taso ki. Kalamai na suka tsinke sakamakon wata uwar harara da ta wargo min har sai da na haɗe yawun da babu shiri. Shi uban naki ne ya ce ki zo ki tashe ni? Ta yi furucin tana kafe ni da idanuwanta. Ni dai duk na tsore na tsorata don wallahi ni sam ko kaɗan ba na son masifar inna firgita ni take yi. Ki yi haƙuri Shi ne abin da na iya farta mata kawai. Ta ɗan yi jim kamar mai tana wani abu ganin ba ta da niyyar ce min komai ya bani damar juyawa don koma inda na fito. Har na na isa kofar ɗakin na jiyo tashin muryar ta na faɗin dawo. Babu shiri ko na janyo 'yan matan ƙafafuwa na na dawo Ta da tikewa a gabanta. Je ki haɗa min wuta, ki ɗora min ruwan koko. Saura na fito na ga kin min ba daidai ba. Ni dai amsawa na yi da to kawai ina mai ficewa daga ɗakin. Na ƙarasa gaban murhu na so mu haɗa wutar kokon kamar yadda ta umarce ni. Zuciyata cike da mamakin sauyin inna. Baba yana kishin gide yana jan carbi. Na shiga ɗakin baki na ɗauke da sallama. Baba ya ɗago yana mai bi na da kallo. Na ƙarasa dab da shi na tsuguna ina mai faɗin baba na dawo. Ya yi ɗan guntun murmushi tare da gyara zamansa daga kishin gidan da ya yi. Sannin kiɗiyar arziki. Na ɗan murmusa ni ma ina faɗin yawa babana. Amma duk na menene wannan ɗin haka? Rashin fahimtar tambayar tawa da ya yi ya ba shi damar jefo min tasa tambayar ta hanyar farta. Me fa? Na ɗan tangwashe ta ɗaya. Ɗayar kuma na miƙar da ita. Na zuba wa babana idanuna kana na ce yarda da ita mana baba. Amincewa da sauyin inna tamkar kwanciya ƙasan gadar jirgin ƙasa ne fa. Baba tabbas akwai kasada a cikin haka. Baba ya dariya mai yawa kafin daga bisani ya ce, Ai dan ka yarda da wani ba shi ke nuna cewar zai cutar da kai bane, amma baba yardar wani cutarwar wani ce fa. San da kai za ka ba mutum yarda ka amince masa ɗari bisa ɗari, shi a lokacin ne zai yi ƙoƙarin ganin ya kai ka ƙasa. A wannan dai lokacin ne zai yi ƙoƙarin ɗauko ka daga inuwa ya kai ka rana. Da ɗan numfasa kafin na sake farta. Uhm, baba, kada dai mu sake mata da yawa, domin har abada ita ɗin macuciya ce, domin ita uwa ce da bata san baba ya sauran katse min zance na ta hanyar farta A'a kul Hafsa, kar na sake jin wannan maganar. Ina tarbiyyar da na baki akai ne Hafsa na, ki yi maza maza ki yi gaggawar tuba, ki nemi gafarar Ubangiji, domin kin yi mummunan lafazi akan mahaifiyarki, ki kiyaye harshen harshenki akan kowa, ba ga mahaifiyarki kaɗai ba, hatta da wanda ya girme ki kin ji ko? Na miƙe tsaye na nufa hanyar fita ina faɗin, shikenan baba, bar na je na duba tukunyar ko ta tafasa. Dawo ki zauna, baba ya dakatar da ni ta hanyar farta haka. Ban musa ba na koma na zauna kamar yadda ya bukata. Kin yi shi ne idan na yi miki faɗa ko hafsa na na girgiza kai alamar a'a na ce ko kaɗan babana ba zan taɓa yin fushi da kai ba. Ya ce ai na riga da na fahimci haka ta sauyawar fuskarki idan har kika yi fushi to ki sani ni ne mutum na farko da zan fara shaida hakan idan har kina cikin kunci da damuwa to ni ne mutum na farko shi ma da zan so ma sani na san mecece dariyarki fara'arki da kuma walwalarki sai kawai yanzu ki ce min ba fushi kika yi ba haka ne yasa kika tashi ko tamkar wacce iska ke kwasa zaki fita ko iskar ce ta jaki Ya ya karasa yana yar dariyar tsokana sai kawai na tsinci kaina da sakin murmushi na ce babu komai baba ni san ban yi fushi da babana ba ko kuma abin da ya faɗa min ba ka sani kai kaɗai nake kallo na ji taskar zuciyata ta yi sanyi raina ya yi fari kalkal to ta yaya zuciyata za ta iya yin fushi da kai babana ai kuwa duk sanda ta yi gangancin haka to tabbas sai na tsaga kirji na ciro ta na yi jifa da ita ko kuma na yi gunduwa gunduwa da ita ba ma za a yi haka ba baba ya faɗa yana dariya muka saki dariya lokaci ɗaya dariyar ta shiga saka mu nishaɗi. Muna haka muka jiyo muryar inna na kwala min kira. Na miƙe zumbar tare da ficewa daga ɗakin na isa gabanta har lokacin dariya ke shimfiɗe a kan fuskata. Na ce gani inna. Da faɗar magana ta da miƙewar ta tsaye kusan duka a tare ne. Cikin rashin rabo irin nawa na ji an juye min tafasasshen ruwan zafi a jikina. Azaba zafi zugi da raɗaɗi suka haifar min na daka wani wawan tsalle. Ina faman sosa jikina tare da sakin ihu gami da sakin ƙara mai gigita kunnuwa mai sauraro. kare da na saki ta isa kunnen babana ya yi azamar fitowa don son ganin abin da ya sa ni sakin kara haka. Tsallen da nake yi wanda ya gaza inganta tsayuwa ta kan digadigaina shine ya baiwa baba damar isowa gare ni da sauransa ya kamo hannuna yana faɗin me ke faruwa ne maganarsa ta makale jin wani zafi da ya ratsa hannunsa hakan ya bashi damar bi na da kallo fata ta kuwa har ta tashi inda ya rike ni kuwa har fatar ta ɗaye haka inda na so mu sosawa ma tuni fatar ta ɗaɗɗaye baba ya gigice cikin tsananin tsananin tashin hankali ya sake tunkaro ni kafin ya yi wani yunkurin sake rike ni ko tallafo ni na zubi a ƙasa somammiya. Ban sake sanin me ya sake faruwa ba sai farkawa na yi na ganni kwance a saman katifa babu riga a jikina jikina duka a buɗe sai kawai ƙirjina da gabana da aka saka kyalle aka saka yi min shi. Ruwan kokon da inna ta ce na ɗora mata shine ta juye min shi a jikina ashe ruwan ƙona ni ta ce in ɗora mata ba na koko ba ai kuwa ta ci galaba a kaina domin kuwa ruwan ba ƙaramin ta'adi ya yi min ba na na yi tsantsar mamaki duk da rashin kulawar da take bani. Sai dai a wannan takin tabbas idan har ba idanu na gizo suke yi min ba, to babu shakka na hango na dama idanun innata na abin da ta aikata min. Sai dai ban kai ga gama tantance hakan ba na sume. Kaka ta ce min malam Barau aka kirawo ya zo ya yi min tofi. Tare da yi min taimakon da zai iya, ina jiyo hirar su kaka a tsakar gida suna tattauna al'amarin da rashin imani irin na innata. Wasu ruwan hawaye masu zafi sosai suka shiga sulalowa a saman kumatuna. Da kai ci nake take yi kawai na zamantowa ɗiya a wajenta. Ina ma a ce ba daga tsatsanta na fito ba, shin wace irin uwa ce ita? Na nimshe idanuwa na, hawaye na sake ambaliya daga cikinsu. Haka nan wani ɗaci na sake ɗawainiya a cikin yawun bakina. Ina cikin wannan hali ne na jiyo sallamar baba a cikin gidan, na rintse idanuwa na ta mau domin san ba na son ganin baba cikin tashin hankali. Ina jiyo shi shi da kaka da baba Iro. Baba Iro na yi masa jaje yayin da suke ta zantawa akan bakin halin inna kafin ya shigo inda nake. Har baba ya shigo idanuna a rufe suke, ya tsugunna saitin kaina, tare da shafa somar gashin kaina yana mai tofa min addu'a, ki gafarce ni Hafsana, na na aikata kuskure da har ya janyo miki kwanciya a halin yanzu. Tabbas da na san za ta aikata miki haka, to da babu abin da zai sa na takura miki har na tura ki zuwa gare ta domin ki taimaka mata. Ya karasa cike da sakin wani marayan kuka wanda ya haifar min da karyewar zuciya. Ban san lokacin da ni ma na saki nawa kukan ba wanda yi sanadin tsayar da na baba. Hafsana kuka kuma me ya faru? ko ko jikin ne duka ya jefo min waɗannan tambayoyin a lokaci guda kafin na iya farta komai su kaka sun yi wa ɗakin tsinke su ma cike da tambayar jikin nawa ba zan taɓa gafarta wa kaina ba muddin baba ka sake zubar da hawayenka akan me zaka dinga neman gafara ta alhalin baka yi min komai ba ba kai ne ka ce dukkan abin da ya samu bawa rubutaccen al'amari ne daga ubangijinsa ba maimakon baba ya karfafa min gwiwa a wannan karan sai kawai ya sake fashewa da wani irin kuka ganin haka ya sa kaka sauran faɗin in har kai zaka yi yi kuka to ita kuma wane ne zai rarrashe ta tamkar daukewar hasken lantarki haka kukan babana ya tsaya sai dai numfashinsa sai sassarfa suke yi ki yi haƙuri hafsana ya sake fartawa cikin murya irin ta masu kuka ina shirin yin magana baba iro ya katse ni ta hanyar faɗin addu'a kawai za mu ci gaba da yi mata amma kuka ba namu ba ne ni zan wuce gida zan turo dj ta zo ta taya ta hira baba ya tsare da kukan da yake yayin da baba iro ya fita waje kaka ta ƙaraso dab da ni ta duka tana faɗin shaƙiya ya jikin furucin naki na dan yi dariya kaɗan irin ta yaƙi sannan na ce ni ai ba raguwa ba ce irin ki na warke tuntuni ta yi dariya irin tasu ta tsofaffi tana mai miƙo min dakuwa da yatsu biyar kamar yadda baba iro ya ce sai ga dije ta zo taya ni hira sannan hafsa yaya jikin naki na fara da fara'ar da ke shimfiɗe a kan fuska ta sannan na ce alhamdulillah ai na ji sauki don haka ke zan yi wa sannu ta zaro ido waje kamar za su faɗo tare da faɗin ni kuma to sannin me za a yi min sanda da zuwa mana za ki dafa min abinci na faɗa ina kallonta. Ta yar dariya sanin ta ce, wato ke rashin lafiyar ma ba za ta sa ki na ba ko ba za ki sauya hali ba ko Hafsatu. To me za a fasa mutuwa ko hisabi na ce da ita. A'a babu ko ɗaya ta bani amsa tana ɗaga hannayen ta biyu a tare. Kaka ta gaza mata hanyar faɗin kin ga DJ je ki yi abin da za zaki kin ji dan gidan ta wannan ce ba za ki iya yin komai ba. Muddin kika ce biyu mata za ki yi kuwa. Shi yasa yake ma kaka naga kullum bakin ki baya rasa abin faɗa tunda an ce zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai. Ta ƙarasa tana mai tuntsarewa da dariya. Kaka ta watsa mata yatsu biyar alamar da kuwa tana faɗin kin ci gidanku wato taron dangi za ku yi mun ko ni ina kare ki shine za ki yi min shakiyanci ko. Dija ta miƙe tsaye tana yar dariya ta ce a'a ni dai ba da ni ba kam kin gama na yi nan. Ta fice daga ɗakin tana ci gaba da dariya. Haka muka wanzu muna samarwa da junanmu farin ciki har baba ya shigo ya iske mu muna dariya da tsokanar juna. Na kuma lura baba ya samu farin ciki sosai sai dai har yayi wata rama dalilin ciwon nawa tausayinsa da ƙaunarsa duk suka sake mamaye zuciyata haka rayuwa ta ci gaba da tafiyar mana yau da daɗi gobe babu daɗi tun da daman ai ba kullum ake kwana a gado ba da daɗi babu daɗi na shafe kimanin sati biyu ina kwance ina jinyar jikina sai dai babu laifi alhamdulillah jikin nawa da sauki sosai kam har lokacin ina gidan kaka ban koma gida ba tunda babu damar komawa uwa uba kuma tsoro ma nake ji yanda idan na warke zan koma gidan na ci gaba da rayuwa da inna a wannan gida. Kullum Dija sai ta zo ta taya ni hira ta ɗebe min kewa. Hakan yana saka ni cikin nishaɗi sosai. Sakanni, awanni tare da kwanaki na wucewa yayin da sati ke bayar da baya. Na cika wata biyu cif ina jinya, alhamdulillah na warke tas da ni. Kowa murna yake yi, kasancewar yaya lawan babban dan baba Iro ya dawo, wanda yake karatu a cikin gari. Yakan zo hutu jefi-jefi. Kaka ta taba shaida min cewa rana ɗaya da babana aka yi bikinsa da baba Iro. Sai dai matar baba Iro ta haifi yara har guda biyu, yaya lawan da kuma dije, kafin Allah ya bawa inna tani. Lokacin da samuwar ciki ciki na ya bayyana kowa ya yi murna ciki ko har da ita kanta innartawa kasancewar iyayenta duka ba sa raye kuma ba ta da kowa domin iyayenta zuwo ne sun zo ƙauyen mu ne a matsayin yan gudun hijira ina ta taso hannun kaka saboda lokacin da iyayenta suka rasu ta sanadin gobarar ta kama gidansu ne sai aka rasa mai ɗaukar ta har dagaci ya ce yana so zai rike ta sai baban su babana ya karɓe ta nan ta taso tare da su baba shakuwa sosai ta shiga tsakaninsu wanda har ta kai ga inna ta bayyana soyayyar ta gaba baba ba tare da ya juya wa muradin ta baya ba ya karba aka yi musu aure bayan aurensu da kwana biyu mahaifinsu baba ya yi wa duniyar sallama sakamakon ciwon cikin da ya shafe kwanaki biyu yana yinsa baba yana da ilimi daidai gwargwado kasancewarsa mutum ne mai neman ilimin addini duk nisansa takana sai kan wanke kafafuwa ya shiga cikin gari ya nemi malamai su warware masa abin da ya shige masa duhu wani lokacin kuma rediyo ita ce hanya ta biyu da yake samun tararrukan ilimi tun yana shekaru shida ya soma jika ne da ilimi shekara ta goma na sauki alkur'ani tare da haddace shi sai ya kasance tun zuwan yaya lawan nake ta sintiri a gidan baba iro kasancewarsa mutum mai son karatu kullum nakan je ya sanar da ni wasu ilimi na zamani nakan yi mamakin yadda yake sarrafa harshensa idan yana turanci ba za ka taɓa rantsewa shi ɗin ɗan ƙauye ba ne yau ma kamar kullum ina gefensa a zaune ya tasa wasu littattafai a gabansa na ce am kai kam yaya baka gajiya da karatu ne kamar wani alhuda-huda ya murmusa kafin ya ce ina na ga ta zama ina Ina so ne na yanke duhun da ke lullube a kaina da na kanne na cap ɗijan, da karatun Yahudancin da yake haramun? Na faɗa ina taɓe baki. Wa ya ce miki karatun Yahudanci haramun ne? Na ce to ba an ce su ne suka kawo shi ba, kuma dukkan abin da suka kawo shi ai abin ki ne, tunda su ba musulmai ba ne. Ya ce eh tabbas su ne suka kawo shi, domin kamar yadda kowane ilimi ke da tushe haka shi ma ilimin bokon ke da tushensa. Turawan ƙasar Ingila su ne suka kawo mana boko, yayin da suka fara ƙaddamar da tasirin ilimin boko a sashen kudancin Najeriya. Najeriya kafin su gabatar da shi a arewacin Najeriya duk da a lokacin sun sha wahala sosai har da yaƙe-yaƙe kafin su samu nasarar ƙaddamar da shi a yankin arewacin Najeriya inda kuma suka amshe shi hannu biyu. Ilimin boko ne ke da tsare-tsare kafin bayan da kuma lokacin da ake koyar da shi. Akwai tsare-tsare kafin a koyar da ilimin boko. Hukumomi daban-daban na ilimi sun tsara abin da za a koyar a shekara-shekara, zangunan karatu da kuma sati-sati wanda ake kira da syllabus a harshen Turanci sai kuma scheme of work homework da ake fitar da shi a jikin syllabus ɗin. Sannan shi kansa malami yana da tsare-tsaren da zai yi kafin shigarsa cikin aji, wanda ake kira da lesson plan da kuma lesson note. Dijan, a can idan mutum zai yi karatu sai ya sha wahala, irin wannan tsari haka na faɗa ina kallonsa. Babu wata wahala a karatun boko fa, daga matakin firamare har zuwa jami'ar, sai dai kawai ƙalubale na karatun da zaka tarar. Ki dage ki yi karatu, ki zama a bar alfahari, kin ji, kada ki ɗauki aƙidar mutanen ƙauyen nan, na ƙin ganin sun bawa yaransu da kan kansu damar yin karatun zamani. Ni da nake mace, ta yaya zan yi karatu kuma? Ai dariya ma za a yi ta yi min. Ya ce, juwa ya ce miki baki da ‘yancin yin karatu a matsayin ki na ɗiya mace. Shi karatu fa babu ruwansa da jinsi. In ma mace ko namiji duka ya zama wajibi su nemi ilimi. Ki yi karatu zan tsaya miki har sai na ga kin kai ƙarshen biro. Ya ƙara shi maganar yana ‘yar dariya. Na ce ni fa ban san me ma zan karanta ba ko da a ce na tilasta wa kai na yin karatun. Ki zama likita. Ya faɗa yana kallo na. Likita kuma? Eh mana ko ba kya so ne, ni so nake na zama mai taimakawa yaran da mahaifiyarsa ta watsar. Na ba shi amsa ina kallonsa, sosai na ga tausayi na akan saman fuskarsa, ya shiga shafa kaina ba tare da ya ce min komai ba. Ina zaune akan kujerar tsakar gida, na tasa kayan wanki na a gaba ina saɓe su. Kamar daga sama na ga shigowar inna tamkar wacce aka jefo. Ganin ta gabana ya ba wa zuciyata damar harbawa da sauri da sauri. Bugun numfashi na ya sake ta'azzara fiye da yadda yake yi a da. Tun lokacin da ta watsa min tafasasshen ruwan kokon da ta ce na ɗora mata mata nake ɗarɗar da ita sam ko kaɗan ba na son abin da zai sake haɗa hanya ta da ita balle har na shaƙi numfashinta kai ko daidai da inuwarta ma sam ba na so na raɓa ko na yi tozali da ita balle ita kanta na ajiye zanin da nake kan ganiyar cuɗawa da sauri na arce na sai zuwa ɗakin baba ina mai garkame ƙyauren ɗakin ta'ar na masa sakatar da ke sakale a jikin ƙofar na jingina jikina da jikin ƙofar ina mai sauke wani gauran numfashi da ke fita a miliyan wai Allah ya kubatar da ni na faɗa ina mai sake sake numfasawa. Ban san adadin tsawon lokacin da ta kwasa a wajen ba, ni dai na jima jingine a jikin kofar kafin daga bisani na yi wata katuwar gingime miyar shahada. Na zare alhargar na zuro kaina don san ganin tana wajen ko kuwa ta bawa wajen sarari. Cikin takakkiyar sa'a na hangi wajen fantal da shi babu koda kwatankwacin inuwar ta balle ita kanta. Na ja wani irin dogon numfashi kafin na karasa buɗe kofar gaba ɗayanta. Na fito daga jikina daga inda na fake kai tsaye na nufi sashen hanyar ɗakinta na sauke ajiyar zuciya bayan na ci karo da dankame man kwado a sakale a jikin kofar. Na yi hamdala tare da gode wa mahalicci na da ya kubutar da ni daga kaidinta. Na koma bakin aiki na wato wajen wanki na na ci gaba daga inda na tsaya. Na jima kafin na kammala wankin kana na bar wajen bayan na shanya kayan da na saɓe a jikin katanga kuma har lokacin in na bata dawo cikin gidan ba. Aka ce wai bakar rana mai wuyar sha'ani ce muna zaune ni da DJ a tsakar gida mun shagala sosai akan bitar karatun da yayi lawan ke yi mana dan ya dage a akan lallai sai mun yi karatu yayin da ni ma na ji soyayyar karatun a cikin raina domin baba da kansa ma yakan nunar da ni muhimmancin ilimi yakan yawan gaya min na tsaya kai da fata na yi karatu don gobe na yaya lawan ya shigo hankalinsa a tashe kalaman da na ji yana fesawa baba ira ne suka haddasa min miƙewa da azama na yi wance kali da littafin da ke gabana ba tare da na ji sauran zantukan ba na fice daga gidan na nufi hanyar gida ina shiga na wuce ɗakin baba kai tsaye baba na iske kwance akan tabarma na ƙarasa da hanzari na kamar malwan iya na isa gabansa. Cikin sauri na kamo hannunsa cikin nawa na riƙe gamgam. Me ya same ka baba? Me ya faru da kai baba na? Na faɗa hawaye na ƙoƙarin zubowa daga cikin idanuwa na. Kwantar da hankalinki Hansatu. Babanki zai tashi da izinin Allah. Muryar kaka ta doki dodon kunne na. Sai a lokacin ne na lura da cewa tana kusa da baba a zaune. Na kai duba na da sauri gare ta na ce, "Me ya samu babana ki faɗa min kaka, ba na son rasa shi, Dan Allah ki ce ya tashi." tace ki kwantar da hankalinki babu komai, damuwa ce kawai ta yi masa yawa. Hansatu in ba ta da kirki sam ko kaɗan ta kawai ta tozarta mahaifinki ta kuma kuntata masa. A jiya da daddare ya shaida min ta kwashe kaf takardun gonakinsa ta siyar. Ina kyautata zaton damuwar haka ce ta haifar masa da wannan ciwon. Insha Allahu komai zai farfado kin ji me yasa inna take yi mana haka? Wani laifi mafi muni muka aikata mata da har take yi mana wannan hukuncin mai tsauri haka. Na yi maganar a cikin zuciyata. Zubar ruwan hawaye na ya sake gudu. Tausayin babana da soyayyarsa na sake dukan zuciyata sai jan magariba baba ya farfado nan nauyin numfashi ya sauke na masa kusa da shi ina mai tallafo kansa tare da miƙar da shi zaune na jinginar da shi a jikin filan da na jingina a jikin bango a hankali na miƙe na ɗebo ruwa na kawo masa babu musu ya sa hannu ya karɓa ni kan babu abin da nake aika masa a face sannu satin baba guda yana jinyar jikinsa ina ko da wasa ba ta tausaya masa ba sannu wannan kawai ba ta ratso fatar bakinta ta fesa masa ba tsadarta ta sake mamaye kalbina Ina jin duk duniya babu wacce na tsana sama da inna. Yau da lafiya gobe babu, haka baba yake ta fama da jikinsa. ga shi ya ki yarda a kai shi asibitin cikin gari. Da wata ranar Juma'a yamma sakaliya yayin da garin ya yi hazo iska mai sanyi na kaɗawa. A wani lokacin na isa da sassarfa zuwa kan baba. Sassarfa da hauhawar da numfashinsa ke yi ya ƙara ingiza na zuwa kusa da shi. Na yi azamar ɗago da kansa da ke kan curin ƙullan kayan da na haɗa masa wanda ya zame masa matashi na ɗora kansa bisa cinyata. Muryata na rawa na shiga tambayarsa baba lafiya kuwa har lokacin numfashinsa bai saito ba balle ya bani amsar tambayar da na gindaya masa sai ma wata kullalliyar shakuwa ce da ta hausar kafe shi tare mai karfi ya yi masa kawanya inda ya mamaye ilahiran bakinsa ya gaza farta komai domin bani amsar tambayata ban daddara ba na sake jefa masa wasu tambayoyin nawa baba jikin ne na samo maka ruwa har lokacin da bakina ya dire lafazi na bai bani amsa ba ganin babu sarki sai Allah ya sa na fice da sauri bayan na mayar da kansa kan curin kullun kayan wanda ya daidai da fitowar inna daga ban ɗaki hannun ta ɗauke da buta na tare da sauri cikin sarkewar harshe na farta inna baba ta watsa min wani gigitaccen kallo mai cike da gargaɗi gami da kashedin da har yayi sanadiyar da ya sa na haɗi wani kakkauran yawo uban me zan yi miki ta tambaye ni cikin tsawa ban ji zafin ta ba domin so nake naga ta taimaki babana na janyo akalar kalamai na ta hanyar farta babana inna ki taimaka masa ki taimaka min kada in rasa shi a wannan tsokakken lokacin da ya zame min. Katsai ni ta yi ta hanyar jan dogon tsaki wanda ya tafiyar da linzami na take na ji hanjin ciki na ya so naɗewa. Mu je ni kada ki siɗe ni gaba ɗaya kin wani kafe ni da na mujiya. ban tanka mata ba na wuce gaba tana mai take min baya har muka isa gaba ba, da ke ta malele kuwa. Na gurfana gabansa a daidai lokacin da magana maganaɗisin kunnuwa na suka sakalo min wasu kalmomi da baba ke son fartawa amma muryarsa ta gaza fita cikin sarkewar harshe yake faɗin ruwa ruwa da kyar da suɗin goshi kwakwalwa ta ta ta haɗe min su waje ɗaya har na samu nasarar fuskantar abin da yake nufi. Na miƙe da azama tamkar wacce aka tsikara na fice samo masa ruwa. Ban daɗe ba na dawo hannu na ɗauke da kofi. Na tafi taga-taga kamar zan tafi kansa. Duk cikin sauri na ba shi ruwan ko hakan zai sa ya samu salama na daga raɗin abin da yake ji. Ji na kofin hannu na da ke ɗauke da ruwan ya yi ƙasa yayin da ni ma na zube wanwar tamkar an kayar da akuya. Dalilin ƙafar da inna ta sanya min ina ƙoƙarin miƙewa na jiyo sautin muryar inna na rangada buɗa. Ɗan sauran ruwan da ke cikin kofin ta ɗaga ta soma tsiyaya wa baba a saman fuskarsa. Al'amarin da ya sake taso da mayin wacin kishirwar da ke addabarsa. Ya soma wangale baki da son cafko ruwan. Na tattaro duka ƙarfi na na yi azamar miƙewa. Na soma ƙoƙarin cafko hannun inna domin karɓar ruwan daga wajenta. Fahimtar hakan da ta yi min ya saka ta sake tuntsirewa da dariya gami da sakin kofin a ƙasa da ƙarfi har ragowar ruwan yana mai zubewa a ƙasa wanwar. Akan idanuwana, akan majigin da ke kafe cikin ƙwayar idanuwana, ruhi ruhin baba ya soma barazanar ɗaukewa ina na tsaye tana kallon mu tana sakin murmushin da ita kadai ta san manufarsa ina ji ina gani numfashin babana ya ɗauke cak mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. ya ba za na